tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari da saba'in da tara daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata malin yana tattauna mana hukuncin shiga ban ɗaki da duk wani abin da yake ɗauke da sunan allah ko ambatan allah ko mutum ya shiga ban ɗaki da wani littafi wanda a cikin shi akwai zikiri ko dokoki na musulunci wannan ya halatta ko ko bai halatta ba muna cikin tattauna wannan matsala ne sai lokaci ya ƙure mana a inda malam yake bayyana mana tambayan da wani ɗalibi ya yi mashi a cikin aji malam ya ce ولقد سأل بعض الطلاب في الفصل وقال wani daga cikin ɗalibai a aji ya tambaya da cewa shariƙun musajjalun walaisa fihi hurufun kasad ne wanda ya zama na alƙur'ani mana an yi rikodin wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani ko ka ce sled na cd wanda mai yiwa ma yana ɗauke da alkur'ani baki ɗaya a cikin shi hal ya kuna laho hurmatul ƙur'anil maktub bil aharuf fi auraqin shin wannan kaset ko plate na cd ko memory shin yana da alfarma kaman alfarman takaddan da ya zama an rubuta alƙur'ani akan da kai tsaye misali a ce wannan takaddan ƙur'ani ne a rubuce a jiki to kaga wannan yana da alfarman da ba za ka shiga ban ɗaki ko waje mai ƙazanta da shi ba to kaset da ya zama an sajjala alkur'ani a cikin shi ko wasu hadisai na annabi a cikin shi to shin shi wannan kasa ɗin yana da alfarma kaman alfarman rubutun alkur'ani a kan takarda? faƙultu sai malam ya ce na'am yana da wannan alfarma kai tsaye li'annahu ya hamilu fi tsayyatihi ƙuranul karim saboda a tsakankanin shi yana ɗauke da alkur'ani mai girma wa kama qila yace kamar yadda aka ce annaru kaminatun fil misali wuta ne aka sa a cikin wani kwanso kwanson kuma da rufaffe ne fa'iza kada hadbihi zandi kharajatin nar idan da za a matsa kunaman wannan wutan da ke lullube da kwanso shin zai fito ko ba zai fito ba zai fito abinda malai yake son yi maka misali yana son ne yi maka misali da harsashi bullet ko bomb shin abinda ke cikin harsashi ba wuta ba ne ai wuta ne a cikin konso shin da za a saka wannan bullet a cikin bindiga amma kunaman bindigan wutan za ta fito? to haka kaset da za a ɗauke shi a saka shi a rikoda a matsa zai tashi ko ba zai tashi ba to abin da yake sai gaya ma kenan ta ma a yanzu wannan bullet ɗin da soja ko ɗan sanda ko ɗaya daga cikin jami'an tsaro zai saka shi a aljihu shin zai ƙona shi zai kashe shi yanzu yana ɗaukar hukuncin mutuwa a'a amma da za a matsa fa to yanzu ne ya ɗauki hukuncin kisa to shin wannan kasar ɗin da aka zo aka sajjala alkur'ani a ciki shi ma zai ɗauki hukuncin alkur'ani wanda aka yi playin ɗin shi to shi ne sai mala ya ce e an gano wannan da kyau ku to amma kamar tambayin da muka yi ne a karatun da ya gabata da cewa idan ya zama ba za ka iya shiga ban ɗaki da hard disk wanda yake ɗauke da ƙur'ani a ciki ba ko memory card ko cassette ko cd to shin idan alaramma ya haddata alƙur'ani zai iya shiga bayi da shi wannan tambaya ne mai sauki domin idan ya zama cd can ko memory card ɗin can ko plate na cd da sauransu idan aka yi playin ɗinsu za a ji alkur'ani ya tashi ko to idan alaran ma ya tilawa ya karanta abin da ke cikin ƙwaƙwalwar shi ko zuciyar shi ƙur'ani zai fito ko ba zai fito ba ina ganin kamar abin iri ɗaya ne sinariyan kamar iri ɗaya ne Ku gano wannan da kyau ko wannan fatawa na muhammad atiyya muhammad salim hakikanin gaskiya akwai ɗan dube kaɗan a cikinta an gano wannan da kyau ku akwai dube duk abin da ba zai bayyana ƙarara alkur'ani ba ne yana ɓoye cikin wani abu yau da za a fasa wannan harsashin za ka ga abin da ke cikin shi biyu ce wasu gari ba ne yau da za a ɓarka wannan kasa ɗin wasu zare-zare za ka gani yau da za a haska wannan zaren ko spidin wasu haruffa za ka gani ba rubutun alkur'anin ba sai an hada shi da wasu sinadarai ne ƙur'anin zai bayyana kenan idan waɗannan sinadaran ba su haɗu sun takura shi sun motsa shi ba ƙur'ani ba zai bayyana ba to kenan cin da ƙur'ani bai bayyana ba kai ka shiga ban ɗaki da kasan ne ba da ƙur'ani ba kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kazalika huna al-ma'ana was-sauti mawjudun fi hadha ash-shari' yace a ai haka ma'ana na alqur'ani da sautin alqur'anin yana dunkule a cikin wannan kasar din ana saka shi da ana saka shi a cikin player kai tsaye za ta gurza shi zama ana jin ƙur'ani mulassakun ala maddatil maganatisiya ala hazal hadid bi umuri alfanniya la nudrikuha bale ce idan aka sanya magana ɗisu wanda zai gurza wannan kasa ɗin kai tsaye za ka ji alkur'anin yana garawa ana tilawa kai tsaye hiya tamliku bi hazal kauli ala sharit kama tamliku alal qalibi as-sam'i alladhi yasma'u al-asdawanati ila ghairi zalika yace duk ɗaya ne za ga mutum ya saka wani ɗan zare a jikin wayan shi ko a jikin abin da ya shafi a rediyon shi in ya sa wannan 'yan makalatan a kunnin shi earphone ai zai rika jin ƙur'ani kai da kake kusa da shi kana ji ai ba zai fito ba sai ce ɗaya ne jama'a tambaya a nan da kasa ɗin da ba a playin ɗin shi ba da wanda aka yi playin ɗin shi aka sa earphone iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne earphone mala yake bayani a nan wajen sai ce fa ma'anahu annal qur'an al maujud duk dai abin da ake kaiwa da komowa a nan cewa ake a gaya maka ƙor'ani dai na cikin wannan abin wa in kunna bi hawasina al'adiyya la nastati wa an nudrikahu la bi sam'i wa la bi amma mu ɗan adam a bisa ɗabi'anmu da kuma hawa ɗinmu na al'ada ba ma iya riska na mu ji wannan ƙur'anin ko mu ga rubutun alƙur'anin saboda ba a riga an yi playin ɗin shi ba in na bidiyo ne a gani in na audio ne kuma a ci kun gane to amma in haka ne a yi duk abin da baya cikin hawa ɗinka ba a ɗaura maka hukunci game da shi ba da baka ji ba ko baka gani ba ba abin da ya haɗa ka da wannan yanzu misali idan na ɗauki cd plate wanda yake ɗauke da alkur'ani kamil zan ce muku jama'a ga ƙur'ani zan ce me ga tsidi ashe ba ƙur'anin ba ne amma da zan ɗauki alƙur'ani zan ce muku jama'a ga tsidi me zan ce ga ƙur'ani ashe abubuwa guda biyu ne waɗanda suke da bamban da juna idan ka kallin ma'anan na abin da tsidin ko kasa ɗin ya ƙunsa to za ka iya cewa ƙur'ani ne a ciki amma idan ka kalli haƙiƙa to za ka ce flat cd ne mai wa ma cd ya yi corrupt jama'a kuna gano wannan to sai ce lakin idza wada'a fi jihazihi akhraja lana hadha sauti wa sami'na sabqa ma qara'ahu al-qari wa sajjala alayhi idan aka saka wannan plate na CD ko cassette to a cikin rikoda aka playin ɗin shi to sauti zai fito kuma za mu ji daidai abin da mai karatu ya karanta aka yi rikodin a cikin wannan sidin to kun ji tawilin da malin ya kawo yake ganin bai halatta a shiga ban ɗaki da duk waɗannan abubuwan ba to malam da kan shi zai zo zai mana bayani ko bayani mai gamsarwa ta hanyar martani da zai mayar ga waɗanda suke ganin halaccin irin waɗannan cd plate ko cassette da sauransu za a iya shiga ban ɗaki da su to sai ce ka zalikar ru'uya iza adakhala shari'un fihi suwa misali da zai zama dvd plate ne wanda akwai hoto na bidiyo a ciki fa'ara da alaji hazin ya hurujuhu wa ya burzuhu sai aka saka wannan dvd a dvd player kaga an haka playin ɗin sha jikin shasha tibinka ko screen ɗinka ai za ka ga mai karatun ko kaga ga rubutun alkur'anu a fili ya bayyana ko? fara'aina sura wa sami'na alqawla mala yace in haka ya faru zamu ga sura kuma zamu ji sauti fa innahu ya'khudhu hukmul mushaf to anan ya ɗauki hukuncin mushaf ba ma musu da wannan fahimta na malam kai tsaye musun mu shine idan ba a yi playing ba zai zama qur'ani in an yi playing zai zama mai ƙur'ani yanzu duk mutanen da ke nan wajen zai wahala ka samu mafi yawancinku handset ɗinku bai ɗauke da alkur'ani a ciki to duk wanda ya shiga ban ɗaki da handset ɗin shi ke na shiga da kur'ani ya shiga da kur'ani ban ɗaki ba inda zai playing ɗin shi to shi ne zai zama ya shiga ban ɗaki da alkur'ani an fahimta misalin wannan misalin mutumin da yake da rediyo sai ya ɗauki wannan rediyo sai ya kashe a daidai lokacin an sanya khalilal khusri a gidan rediyon tarayya na kaduna yana kira'a shin yanzu da ya shiga ban ɗaki a lokacin da rediyo yake kira'a amma bai kunna nashi ba ya shiga ban ɗaki da ƙur'ani kenan amma yana cikin ban ɗakin sai kunna kira'an ya shiga ban ɗaki da ƙur'ani ko bai shiga ba kun abubuwa ne guda biyu masu saukin fahimta fahimta wata baiwa ce da Allah madaukin sarki yake ba da ita ga wanda ya so Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa iza bi insanin ma adari huwa yatamaddahu bi hadha aw yatawalu aw yatajahal ya kurje mushafan fi jaufihi ala sahabin wa ya kowar malafiya yake ba da labarin wani matashi ita ban sani ba jeji da kai ne ko tsorin kai ne ko ko ya jahilci hukunci ne kwatsam wannan mutume ya zaro alkur'ani aljihun shi wa ya yake cewa ana adkhulu bi hadha alkhala ni ina son shiga ban daki da wannan qur'ani fa qultu lahu malan yace ma wancan mutumi me son shiga ban daki da alqur'ani maza af'alu idza harramaka Allah tawqira kitaballah idan ni me zan iya maka idan ka fada hadarin da ya zama Allah maɗaukin sarki ya haramta maka kimanta Alƙur'ani inda kana ganin Alƙur'ani da ƙima da daraja kana martaba shi tunanin ma ka shiga banɗaki da shi bai taso ba to idan Allah maɗaukin sarki ya zare maka ganin ƙiman Alƙur'ani don ka ce za ka shiga banɗaki da shi to ni menene zan iya maka wa hada min al-mu'asif malai ya ce wannan abu ne mai banta kai ce fa'iza bihi ya tamada wa ya ƙolo bai tsaya nan ga wancan maganan da ya faɗa ba sai ya ci gaba da cewa baitul khala al-yawm laysa ka baitul khala'i fil qadimi ai ban ɗaki irin na zamanin yau ba ɗaya yake da bayikan da ba ko wanda ya taba mun irin wannan tambayan amma ina da yaqini raha yake yi yace irin waɗannan bayika na zamani to shin idan mutum zai shige su su ma sai yayi addu'a irin addu'an da ake yi na shiga ban ɗaki irin na gargajiya sai na bashi ansa da cewa yanzu misali idan ka aure baka fata sanda za ku sadu saduwa irin na aure za ka yi addu'a addu'a irin na saduwa ya ce e na ce to in ka auro ba larabiya ba ƙure shi ya fa sanda za ku yi saduwan aure za ka yi addu'an Ta ce me zai hana na ce wannan fara ce wancan baka ce wannan tukarin ne wannan makure shi ya ce kalli darajar ta fa yanzu wannan mai darajar sai ka yi addu'an saduwa ya ce duk saduwan ba ɗaya ba ne na ce to duk bayi kan ba ɗaya ba ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? wai za su ga bayi ne an lailaye shi da gilashi an kimanta an mutunta tukunyen da mutum zai zauna a kai ya kashi sai su ɗauka wai wannan abin da aka yi mai ga bayi yana ƙanshi yana walwalin waliyo wai ai ba sai ka yi addu'an shiga ban ɗaki ba wannan wuce gona da iri ne kuma ba daidai ba ne shi ban ɗaki ko da ba a taɓa yin komi a cikin shi ba inda ya ce nan ya zama bayi to yanzu duk hukuncin bayi ya hau kan shi mun gane wannan to shi ne yake cewa to ai ban ɗaki irin na zamanin yau ba ɗaya yake da ban ɗakuna na zamanin baya ba asbahal ana murakhaman wa mu'attiran wa kaga bayin yanzu an kimanta shi an sanya mai tal an zuba mai fitillo an lailaye jikin shi ko ina da kayan alatu ga kanshi na tashi to kaga amma irin bayi na gargajiya irin na da da sai ka je ka ture murfin kwanan sha zaka ga wani rami ya tafi kasa kaga ba iri ɗaya bane in wancan sai an yi addu'a wannan ma sai an yi a tunanin shi bayi irin na da shi ke ɗaukar hukuncin karka shiga da alkur'ani amma bayin zamani irin wannan da aka gyara ka iya shiga da shi babu matsala shi ne wauta da ya hau kan shi kuna fahimtar wannan waka za ƙultu bala ya ce to ai da ya faɗi wannan maganar sai na ce mashi marhaban hayyakalla lauwa za a laka gada gada aliyau mafi baitul khala munazzis da za a aje maka abincin safe ko na rana ko na dare kai maka tebura aje maka a bayi bayin da ya zama tsaftatacce min ahsani ma tuhib irin bayin da yake da tsabta da tsari irin wanda kake so muhu abyad komi da aka sa a bayan fari ne mai ban sha'awa wa huwa mutayyibun ga kanshi na bugawa ko ta ko'ina. ina wa kullum khubzi musallaman sha sai aka zo maka da wainanka da miyanka da tuntakwashinka da man shaninka da ruwan sanyi aka girke maka wata fabbala hunakal gaba shin za ka je ka zauna ka ci abinci a nan ƙala sai ce kai ya tsiro haza ta yaya za haka a bayan za a ci abinci ƙulta sai na ce ajiyib fun mamaki an tallafta afdalun min kitabillah yanzu kai kana tsammanin kai kafin littafin Allah da kike ganin za a iya shiga ban ɗaki da alkur'ani amma abincinka ba a iya aje maka shi a ina a banɗaki ka ce banɗakin mai tsafta ne tsaftatacce ne don menene ko ba za ka yi wannan ba irin waɗannan fatoyi da irin waɗannan tintintinin da ke shiga cikin tunanin wasu abin da ke gurɓata su shine auna shari'a da hankali daga sanda suka zama suna auna shari'a da hankali da haka za su kawo ruɗani ana auna shari'a ne a matsayinta na shari'a ba mu a matsayinta na tunaninka ba yanzu mai zai kai mutum don bayi irin waɗannan na zamani an samu style an inganta su ina gaya maka wani ban ɗaki in ga shiga ku za ka ce ya ishe ka a bari ya zama wajen kwananka amma ina gaya maka da wannan bayin da bayan da karti suke kara kaina a ƙauye hukuncinsu ɗaya ne sai dai wannan mai tsafta ne wannan mara tsafta ne yadda wancan yake matattara shedanu haka wannan yake matattara yadda za ka shiga wancan da ƙafan hagu haka wannan ma da ƙafan hagu za ka shige shi yadda sai kai addu'a za ka shiga wancan ƙazamin bayan, haka wannan mai tsaftan ma haka za ka shige shi dan abin da ake yi a can shi ake yi a nan ya kamata ku san wannan sai dai shedanin aljanin da ke birni kila wayewansu ya ɗara da wayewan shedanin aljanin da ke ƙauye kamar yadda mutanen birnin da mutanen ƙauyen ne mai yiwa haka suke ko court za ka kalla na ɓeran birni ba ɗaya yake da court irin na ɓeran ƙauye ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa ya ikhwan malici ya ku yan uwa Yusuf ne an aure da mitla haza irin waɗannan bayanai abin takaici ne a ce an kawo shi lakin haisu wuji da bilfa'il sai dai cin da abin ya fara aikace to babu laifi idan aka zo aka yi bayani domin faɗakarwa shabun muslimun yantami da kulli ma'anil islam matashi ne za ga yana danganta kan shi da kowane ɓangare na abin da yake ɗaukan ma'anan musulunci ustazu mutadayyin mutamastik za ka same shi nagartacce wa yakhrujul mushafu min jaibihi za ga ya zaro a aljihun shi ya dullo ala annahu harisun wa mukaffirun minatilawa wanda wannan yana nuni akan mutum ne mai son alkur'ani kuma mai yawaita karatun alkur'anin wallahu a'lamu bi amrihi to amma dai la uzakki ala ahada Allah madaukin sarki shi ya san qur'ani yake karanta ko ba shi bane lakinnahu yaqul irin wannan matashi sai ka same shi yana cewa ana adkhulu bi hadha baytil khala ni zan shiga ban daki da wannan فيحاضر فيحاضر يا إخوة دولني أئرن ونن أي قوكارن أفدكر أما من ناهية الفكهية أما دنغني دا فتوى دما لمن فكيوسك بايروا فنجد المسائل إذا إذا استجد لها صور على الماضي ربما تدخل الأقل والفكر mala ya ce irin bayanan da muka yi a baya idan ka bi malamai waɗanda za su zo su baka fatawa sai ka same su za su yi fatawa ne da tunani da hankali kawai najudu ba'dul ulama yazkuru ma idza kana yakhsha diya al mustafi qabla ad-dukhul ya yake cewa akwai daga cikin malamai wanda ya ba da fatawa da cewa idan mutum ya ji tsoron in ya aji alkur'anin shi a wajen ban ɗaki kafin ya shiga ya fito za a faci za ta ji dona tun fi subulus salam bale ce da wannan ne idan kuka duba subulus salam na al'amir as-sana'ani za ku samu malamin yana cewa annahu la juzu duhulu illa inda darura cewa bai halatta ka shiga ban ɗaki da alkur'ani ba sai idan lalura ta ka da kai hakan wa zalika bi an yakhsha diya'ahu in kana jin tsoron alkur'ani zai iya salwanta sai al'amir as-san'ani yace zaka iya shiga da abunka wannan malami ne mujtahidi sai ce zaka iya shiga ma da alkur'anin idan akwai wata illa ta yanzu ba alƙur'anin ba ne kasat ne kun gano wannan da ke ku ka ake nan min babi aula san'ani ya ba da fatawan cewa ka shiga da shi shi za a ɗazu nike ce maku karaje ko ina malam da kan shi zai kawo hujja da dalilin da ka iya shiga da shi ɗin ya subhanallah malafiya ya doka salati ya sanar da ubangiji ya ce wallahi li'an yubiya alfu marra alƙur'ani su dubu ka aje a faci auye a huzuhu kafirun laisa musliman kai kafiri ma wanda ba musulmi bai ɗauki alƙur'anin wala arhul bihi baitul khala ce ne ba zan iya shiga ban ɗaki da alƙur'ani ba kaga wannan fahimtar shi mun gane yanzu misali da shiga da alkur'ani ban daki da ka aje shi Arne ya ɗauke wanne fi illa arnan nan in ya ɗauka mai yi wa ya je kafa kashi da shi kaga wata matsala ne ko ba ya je jefa shi a masan ko ya je wulakanta shi amma shi mala yake cewa shi fa da yi haka to gara kaza ya faru shi idan إذا أخذه إنسان مسلم أقل ما يفعله أنه سيقرأ فيه أو سيعطيه في الرفق أو سيبيئه ويأكل الثمن وهذا أولى من أن ندخل بكلام رب العالمين بيت الخلاء إن أكي ساعة wanda ya القرآن alkur'anin يزوى مسلميني karancin abin da zai mai yiwa ya je ya karanta abin da yake ciki ko kuma in bai san me zai yi ba ya iya zuwa ya je ya saka shi a kwandon shara in bai san shi ba ko kuma ya je ya saida ya ci kudin ya ce amma wallahi ni da in shiga ban ɗaki da alkur'ani maganan allah to garan aji ko dai kafiri ya tsinta ko kuma musulmi ya tsinta duk abin da zai biyo baya ni dai ban ji ba ko ban gani ba amma ina ji ina gani in shiga ban ɗaki da alkur'ani mana ya ce ba da ni ba jama kun ji wannan fatawa sai kawo ayan alkur'ani ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah ya ce ba sai na rantse da mafaɗan taurari ba wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwa ne na ƙarfafa magana mai girma da dai a ce kuna da kyakkyawar masaniya innahu laqur'anul karim lallai shi wannan alqur'ani ne mai daraja mai albarka da mutunci fi kitabin maknunin wanda yake can cikin wani tsararren littafi la ya masuhu illal mutahharuna ba masu ɗaukan shi ko shafan shi sai waɗanda aka tsarkake tanzilun min rabbil alamina shi wannan alkur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talakai idan na tasahalu na hannu wa na da kulul mushaf au ma fi ma'anar mushaf أو أوراقا صغيرة وفيها ألفاظ من القرآن ونحو ذلك لا ينبغي أبدا yace a'a duk da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai mu zo muna sakaci mu ɗau alkur'ani ko abin da yake ɗaukan ma'anan alkur'ani ko da ko 'yan takardu ne 'yan ƙanana wanda akwai lafazin alkur'ani a jiki mu ce mu shiga da shi waje mai ƙazanta ya ce wallahi wannan ba abu ne mai saɓuwa ba har abada sun mama wajadna hala khaliyan minan na ya ce misali zai wahala mu samu ban ɗaki ba kowa a wurin li'annahu la yakunu al-khala illa fil umran zai iya zama a ce wai ban ɗaki kaga mutum kaɗai mutum ɗaya ne a wurin sai in ya zama a cikin gida ne amma idan ya zama ban ɗaki ne na amma fa'auba'uhu inda insanin in mutum ya zo da alkur'anin sai ya ɗauka ya ba wani kharijin an dauratul miya ba tare da ya shiga da shi cikin ban ɗakin ba za ga ai mutane sun tattara suna jiran wannan ya shiga wannan ya bi ku to sanda ton ɗinka ya zo sai ka ɗau alkur'anin sai ka ba shi ga ce riƙamin sai ka shiga in ka fito sai ka ansa fahunaka dukkan ce mai yiwa a wajen ban ɗakin ba za ka rasa shaguna ba au insanun jalisun ko ga wani a waje yana zaune au shaksun fil kharij ko wani yana waje yana jiran kai ka fito ya shiga fata lahu sai ka ce huz haza ma'aka hatta akhruju sai ce riƙe man wannan har in fito Fa'iza iza a akhadtahu minhu wa dakhala huwa kana fitowa sai ka anshi ƙur'anin ka aishi sai ya shiga idan al insanu yahtat kaga irin wannan mutum yayi taka tsantsan bai shiga da alqur'ani waje mai haɗari ba amma ma najiduhu fi ba'd al awjuhi wal wal ara' amma irin maganganun da muke ji na yadda wasu malamai suke ijtihadi da bayyana ra'ayoyinsu waya ƙonona suna cewa hibzul mali wajibun tsare dukiya abu ne yake wajibi wadiya'ul amwali mamnu'un muharramun barin dukiya da tozarta abu ne wacce shari'a ta hana kuma ta yi jan kunni a kai kullu zalika kare kalu fi ghayril qur'anil karim har yace duk wannan fatawar su ambace ta amma ba inda bayanin alqur'ani ya gitta ba wallahu ta'ala a'lam jama'a kun ji wannan bayanan ku wajibi ne ya zama a matsayinka na ɗalibin ilimi dukkanin irin waɗannan bayanan kasansu kuma kana tsare su kuma kana kiyaye sai zama kana da kan gado don sanda za ka zama malami da za a buƙaci waɗannan bayanan a wurinka lokacin yana tafe ka shirya ma tambayin koko baka shirya ba za a yi maka tambayan za a zo a nemi bayani a wurinka to sai zama anta musta'id kana nan a kintse ana tambayin sai ka ce to gashi don ka taɓa jin fatawa shigen wannan ai Allah madaukin sarki ya taimake mu mara ya ce alhamma matul amma ha hukumu biyutul khala bayika koko swimming pool irin na zamani da ake zuwa ake kurme a cikinsu mara ya ce suna ɗaukan hukuncin ban ɗaki ne ba wai public toilet yake magana ba kazalika yulhaqu bi baitil khala al hammamatil amma mala yace wajen kurme da za a je bakin teku ko kuma a ce an tafi inda aka tanada domin shakatawan yara a wani lokaci har da manyan ma to wannan waje yana ɗaukan hukuncin bayi ne li'annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhbara bi annaha tahduru ash to da ya annabi ya bada labarin cewa shedanu miyagun aljanu suna halattan wannan wajejen wa hiya min al-muhallat allati la yanbaghi dukhulaha illa li العلاج او عدم وجود الاماكن اخرى يستطيع ان يغتسل فيها ما ليش ان halarta mutum ya shiga ba. با سام ce kaje كورمي inda za a taru mutane ga sunan fululu sai inda wani dalili na ilaj kila ba mamaki an ce sai an je an natsayar da kanka cikin irin wannan ruwan kayi kamar minti goma baka numfasa ba a cikin ruwa to sannan ne za ka iya samun waraka ko a je a baka ruwa ka guntsu ruwa ta baki ta hanci tuɗi da ta kunni ƙila wannan shi ne maganin laluranka ko kuma ka rasa inda za ka je kai wanka kuma ga jikinka yana ma ƙaiƙayi duk ko ina ya ɗaɗɗaure to a irin wannan yanayi ne kaɗai ya halatta ka je fala bage an yadkhula aidan lil mushaf fil hammam irin wannan dakunan bai halatta ji da alqur'ani ba allahumma illa idza kan lil hammami idara sai dai in ya zama ban dakin yana da office fatadau ya baka wata al mushaf hunak sai ka aje ka a can kuma ka aje alqur'anin a can fala ba ka fi zalika irin wannan babu laifi sai dai ka kula kada ya zama irin wannan inda ake yin kurmen waje ne wanda yake tara maza da mata inda akwai mata a wurin bai halatta ka je ba ke inda maza a wurin bai halatta ke je ba sannan in akwai waɗanda suke zama tsirara zigidar ko suna sa tufafin da bai da bambanci da su tsirara suke to bai halatta musulmi ya je irin wannan wurin ba lakin fi muwajihatil المغاسل أو المغاطس أو الأماكن التي تكشف فيه الأورى هذا منهي عنه bala ya ce amma mutum ya je wajen da ke wanka irin wannan na gaba ɗaya ko wajen da ake kurme ko duk inda zai zama ana buɗe al'aura irin wannan wurin to waje ne wanda shari'a kai tsaye ta hana kowane musulmi zuwa wanka ko zama ko kallo ko kowace irin hudda a irin wannan wurin fa'iza kana manhiyan an kashe aurati fil hammamat in ya zama a irin waɗannan waje an hana mutum ya bude al'auren shi wa bi sababi haja an na'ayu an ha illa lidarura irin waɗannan abubuwa in ba lalura kamar wancan da muka ambata mai ƙarfi ba فلا ينبغي أن يعرض إليها أيضا المصحف الشريف أو الأحاديث النبوية الشريفة بحالة متن يجد القرآن إرن ونوري كوكما يجد حديثا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تدرج a irin wannan wuri na rashin mutunci ba وكما نبعد وننزه ما فيه ذكر الله عن تلك الأماكن ما ليش كمان يندمك قوكرن mai bayani akan cewa lalle a nisanta kuma a tsarkake duk wani abin da yake ɗauke da ambatan Allah daga irin waɗannan wuraje wanda suke na ƙazanta ne fa innal insani kadhalika la bage an hulaha. illa waqatul littirar irin waɗannan waraje bai halatta mutum ya je ba sai inda bukata wala yati ilaiha kama kail illa lil haja allati dafa'ahu ilaihi sai inda matakan bukata walau lil haja ma kala hunak in ba dan bukata me zai kai ka amma ga 'ya'yan musulmi ka rasa wai ke damunsu su wai sai sai su tafi can inda ake kashi da fitsari ga sun zazzauna suna shaye-shaye mafi aksarinsu kun sa abin da ke saka masu matsalan nan suna da aljanu ne saboda irin waɗannan wajeje mahajura waje ne da aljanu suke son shi kuma suke zama a wurin kaje ga sun zauna a kangon gida wanda zai wahala kaga kangon gida babu shedanu a ciki sun zauna suna shaye-shaye mutum yana kashi yana shan wiwi ka gaya mai yadda shaɗanin aljani ba zai kama shi ba ka gaya mai yadda sihiri ba zai kama shi ba wasu akan bola suke za suke waɗannan abubuwa domin aikin da suke yi aiki ne na shaɗanci dole shaɗanu kuma su hau su a yi a yi a gaya masa su gane suke waɗannan shaɗanin don ba a rasa mashaya a cikin sahi ku gane yanzu haka wani mashayin wiwi cikin aljanu ne ya hau kan shi sanda kake mai fada sai zo yana cewa Allah shi ma don bai waye ba ne inda zai dan samu ya dan hura shi ma ba zai yi wannan maganganun ba kan kai haka sai wancan aljanin idan ya tunzura ya kwali sai ya zarar da wannan ya haukace domin abin da yake yin ya ci gaba kun gano wannan shi yasa yana daga cikin abin da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ya kamata ta ƙara da shi shi ne irin waɗannan yaran idan suka kama su to su rika ƙoƙarin yi masu rukuya don ƙarshen ta a samu wani ifritin minal jinni mashayi ya yi ƙabe-ƙabe a kan shi yake sa shi wannan abu ko an kama shi an hora shi an ɗaure shi adadin zaman jarin da zai yi in ya fito zai baci gaba tun da ba ci da mai wancan ɗanin aljanin ba ke sa ya kamata a samar da department na musamman da za a horar da 'yan sanda da jami'an asiri na farin kaya da gandirobobi da kuma DLA, e da sauran ire-iren jami'an da ke sa kaki suke aikin sarki waɗannan za a je a kai su ne su ƙware dangane da al'amarin rukuya da kuma ba da magunguna irin wannan ana zuwa da suspect ana gama binciken shi baki ɗaya sai a ce je shiga wancan ɗakin 'yan sanda ne amma kuma malaman rukuya ne za su mai tambayoyi irin nasu idan suka gane cewa wannan shaidani ne sai su mai da shi baya idan suka gane cewa lallai wannan akwai matsala na masu ko sihiru sai su dafa kanshi a haɗa mai magunguna sai ya warke tsab sai a mai da shi wancan ɗakin a bincike shi laifin shi in ce shi bai ma san abin da ya kawo shi nan ba za ce ok dora dama an kawo ka a maka magani ne tafi amma in aka san ya san me yake yi to sai su hukunta shi za ko wanda yake wannan iskancin wallahi bai ma san yana yi ba ta ka daga san wannan bai ma san yana yi ba to wannan za ka hukunta shi da duk abin da yi ne eh mahaukaci in ka lura ko mashayi duk abin da ya maka bai matan yayi ba zai je kwale ya hura abin shi gaba ɗaya ta hure shi sai ganka ya zuzzunduma maka zagi an jima kuma yin zai ana gata ana na ya kone kaza kaza in ka tuna wancan abin da ya maka ɗazu kai ma ka zama mashayi kun gano wannan ya kamata a ce hatta a bariki ya zama akwai sojoji waɗanda kawai an horar da su wannan abin domin idan wani dalili ya sa soja ya shigo cikin gari suka kawo mutane akwai mutanen da in ga abin da suka yi kai ka san mutum zalla ba zai wannan abin ba mutum zalla normal mutum insanil adi wannan abin ba zai aiwatar da shi ba sai a tura su wajen irin waɗannan su masu bincike abin da ya sa nake cewa a samar da jami'an tsaro a kai su waɗanda suka ƙware wajen waɗannan abubuwan su koya masu ya zama su 'yan wurin ne an gane su ne za su yi abinsu da kansu abin da ya kamata kenan ya zama ana ɗiban ko kuma in ba za su yi wannan ba to sai a je a samu ƙwararren ɗan rukuya sai a ce to ana son za a ɗauke ka ka zama police ko ka zama sss ko ka zama ndla e ko ka zama ɗan civil defense ko ka zama custom ko immigration ko ka zama daga cikin waɗanda za su yi aiki a gidan yari da sauransu abin da ake so shine duk irin wannan cases ɗin ya faru kai za ka yi handling ɗin shi Hata a makarantun firamare da sakandare da jami'o'i da kwalejojin ilimi ya kamata ya zama a dispensary nasu an ware department na musamman na yin rukuya wanda za a aje su saboda kula da damuwa da kunci na ɗalibai mafi yawancin waɗannan da ke ganin suna fitowa ga su ga irinsu da yawansu akwai shaɗanin aljanu a kansu yawan in ba shaɗanci irin na aljani ba ya za a ce ɗalibi yana amfana da wuri yana faran nan gaba zai zama babban mutum in ya ƙure gama karatu kuma wai sai ya ɗauka hannun shi da kai shi ya ɓata wannan wurin kai ka san da magana banda shaɗanci a abin da zai haifar da wannan in banda shaɗanci ya ɗalibi zai zagi malamin shi in banda shaɗanci ya ɗalibi zai rena malamin shi a ce ɗalibai sun yi ma malamin su ihu sun mai kaza sun mai kaza akwai alamun shedanci cikin wannan al'amarin bayan da za a yi mutumin da yake neman abin da yake yi albarka yi wannan abu ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya kyauta shi sa samar da waɗannan tsangayo a ma'aikatu gaba ɗaya domin kulawa da irin waɗannan abubuwan hatta ma'aikacin gwamnati ya kamata akwai wannan ƙila wata ta zo aiki kawai shi ginin sai aljini ya kwala ta da ƙasa kawai kai tsaye akwai yan rukuya a wajen sai a ja ta jaya mata rukuya duk waɗannan ustadan za a iya samu masa aikin yi a wurin a zaunar da su ya zama suke wannan aikin lokaci bayan lokaci ana turawa suna zuwa suna kwasa-kwasai a wajen waɗanda suka kware suka goge jama'a kuna gano wannan kenan idan abin ya amfani ya fadi kuma za ga hatta asibitoci suna da wannan an je an gama bincika mutum tsaf an gaza gano abin da ke damun shi an rasa fahimtar menene matsalan shi ba wani abu ko sai a tura shi ɗakin rukuya yana zuwa kai rukuya sai ga an gano abin da ke damun shi akwai da yawa daga cikin cututtuka wanda a yau za a ga mutum yana da shi wallahi shaidanin aljinu ne ke wa mutum dodori doba da yawa ta an zo rukuya sai gaji ya ce shi ne ya sanya mai cutan koda aka ta kashe kudi ana wahala yana fita sai a nemi cutan kuma a rasa amma duk hasken da likita zai haska na bincike shi abinda zai gani kenan so da shaɗanin aljanu sun wuce yadda ba ku tsammaninsu duk inda kuke tsammanin sun wuce wannan wurin Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce a zikirul warid عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda dukkulil khala ga zikiri wanda ya zo daga bakin annabi wanda mutum lalle zai rika yi yayin da zai shiga ban ɗaki wa'an hukala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza da halal khala'a kala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan hadisi mala ya ce wa an hukala daga anas allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance idza da halal khala a kala da sanda ya zo zai shiga ban daki sai ya ce allahumma inni a bika min al-khubuthi wal khaba'is allah ina son ka kare ni ka tsare ni daga sharrin aljanu maza da kuma matansu akhrajahu sab'a dukkanin malaman hadisi bakwai imam ahmad imam bukhari muslim tirmidhi abu dauda nasa'i da ibnu maja su suka fitar da wannan hadisin takhrijul hadisi mala ya ce faƙada akhrajahul bukhari fi kitabin wudu'i bukhari ya da wannan riwaya a littafin da ke bayani akan alwala babu ma ya ƙulu inda alkhala babin da ke bayani dangane da mai mutum zai faɗi a yayin da ya zo shiga banɗaki, ɗaki ya kawo shi a lamba na ɗari da arba'in da biyu muslim a lamba na ɗari uku da saba'in da biyar limamu abu dauda da turmidi da nasa'i limamun nasa'i ya fitar da shi a jizin farko shafi na 20 ibn maja a lamba hadis na 296 al-imamu ahmad a jizi na 19 shafi na 13 kulluhum min tsareki abdulaziz bin suhaibin qala sami'tu anas yaqulu wa zakarahu ma'ana rawil hadisin kwaya ɗaya ne shine wa anas tabi'in hadisin shine abdulaziz dan suhaib Allah madaukin sarki ya sa mu dace fiqhul hadis mala yace fiqhun da za a dibo a cikin wannan hadisi a cikin shehrin burugul maram na malam atiya muhammad salim Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi yace al'adabu tsani ladabi na biyu ai mun ji bayanin ladabin farko a wancan hadisin da muka gama karanta ku. to ladabi na biyu shi musulmi dan gata ne duk abin da zai yi sai an ga mai ga yanda zai yi shi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza dakhala al-khala annabi ya kasance duk sanda zai shiga ban daki aw arada dukhula aidan ko yayin nufin zai shiga qala sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi bi taskin al-khubthi bawon din ka daure shi aw min al-khubuthi ko bawon din yi mata damma bi dammil ba fal khubuth bi jam'u khabith idan ka daura bawon din ka ce khubuthi to wannan ya dauki jam'i ne na al-khabith wa yashtamilu al-jamadat kal khaba'ith taam yana daukan hatta abubuwan da suke jamadat in ka ce al Allah ya tsare ka da duk wani sharri na aljani da ƙwayoyin cutan da ke ban ɗakin da duk wani abin da zai iya cutar da kai kai da ɓoye mai jini da mara jini mai ruhi da mara ruhi in ka ɗaura wannan ba'un ɗin to kana neman Allah ya tsare ka hatta da cutan da ake ɗauka yayin fitsari a banɗaki wa khaba'is almadiyat wal ashgal annatna wal qabiha duk wani abu mummuna da duk wasu micro da za su iya samun ka bacteria ne ko me kana roƙon Allah ya kare ka wal khubuth yace jam'u khabith wa huwa shayatin sunan shedanin aljanu wa maradatul jinni da kuma kangararrun aljanu wal khaba'is jam'u khabitha fa dhukran ash-shayatin wal wa inas ash khaba'is maza gana su mata ma daga cikin shedanin gana su saboda kowane jinsi daga cikin jinsin aljanu akwai takadarai maza ne ko ko matansu ne to kana neman Allah madaukin sarki ya tsare ka ya kare ka ya sa ma katangan ƙarfe tsakanin kai da su wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga magana annabi da ya ce allahumma ya ƙulu ulama'ul arabiya malaman larabci suka ce almim fillahumma iwadun aniliya fi awwalil kalima wannan mim ɗin canji ne na me na ya wacce a asalin kalman take asluha ya Allah asalin kalman Allahumma asalinta ya Allah ne wancan mimin ɗin da ganta a ƙarshe kun gano wannan to canji ne na wannan ya'un nida fal asul an yi uta bi harfin nida fil awwal asali di in ka zo irin wannan kira to za ka zo da ya'un nida ne fa'iza lam harfun nida ja'at al-mim fil akhir in ka zo da ya'un nida a farko ce ya Allah ba to dole sai ka zo da me da mimun a ƙarshe na yanzu ka cire wannan mimun din me zai baka ka? Allahu ne in kuma ka cire mimin ɗin to dole ka sa ya Allah in ka cire ya ya'un nida dole ka sa mi mimin ya zama Allahumma su malaman larancin haka suka ce inni a'udhu qalu a'udhu wa al'udu bi ma'ana ahtami daga ce a'udhu ma'ana kana neman mafaka kana neman makariya da matsara da Allah madaukin sarki zai tsare ka ya kuma kare kai katange ka daga abin da kake tsoro ko yake firgita ka ko yake neman tsari da kariya daga gare shi aza huwa alistijara wal himaya wal ihtimai biman tasta'izu bihi idan ka ce alisti'aza shine kana neman tsari da kariya ga duk wani abin da kake neman Allah ya tsare ka daga gare shi ne wa inda na siga mala ya ce mu muna da sigan da ya kamata ya magana akan kan shi shi ne a obi billahi alim mina shekwanar rajim Da waɗannan bayanai da waɗannan sigogi na isti'aza da abubuwan da suke da alaƙa da wannan kasantuwan bayanin yana da tsayi za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba take cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum